ma lokaci ya ƙure ban san ko zan iya yin ta a minti ɗaya ko biyu ba ya zama mun dole na yi gaskiya a yi haƙuri shi ma kamar yadda na ce wancan bayan karatun da muka yi na ƙarshe last week ba mu sami daman karatu ba a cikin karatu na yi maganan da ya zama ba mu zata ba da mun san zai zama haka kila ma da ba mu yi ba don ba mu san abin da duk zai haifar da kace na ce a cikin al'umma amma dai Allah ya sani fahimta fahimtar mu ce ni kuma ina ganin cewa babu laifi ba matsala ce ta ijma'i ba in fact ita ijma'i ma in ba na sahabbai ba babu ijma'i a kan shi ko shi kan shi ijma'i la ijma'a fi hujjiyatihi wannan dai matsala ce ta almajiran ilimi balle kuma ma ba ijma'in ma ijma'in ma gairu mumkinin wuko aslan to a kuma ba nassi ne ba ko in aka ce nassi shine a ce wannan roban da ruwa kaza lita kaza a ciki to ya zama nassi akan wannan in ka kawo wani roba daidai shi daidai shi ba shi ba to duk yadda za ka yi sunan wancan kuma kiyasi an fahimci yadda za a iya saɓani a kan shi akan wannan ne nassi ko wane wane mushiriki ne manzan Allah sallallahu ya faɗa misali ko alƙur'ani ya faɗa to wannan sunan shi nassi nassi to duk wani wanda zai aiki irin na wannan ko makamancin wannan to kiyasi za a yi so matsala ce ta ijtihadi ya yi din bai yi din ba yaya abin yake daidai ne hakan ne duk wannan kuma nan ne ijtihadi zai shiga ina fata an fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu akwai abubuwan da suka faru wasu sun yi amfani da wannan daman sun yi maganganu masu nauyi wanda yan uwa ko da ko ma yan uwa ba su ce ba ni ma din ra'ayi na kenan cewa lallai wanda suke wannan maganganun dole ɗayan abu biyu babu na uku na ukun shine a bar su da Allah kuma a je wajen shari'a duk za a biyun tare shine na ukun majmu'ul isnaini huwa thalithu na farkon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 walhamdulillahi rabbil alami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, wani abu ya faru a ƙasanmu wanda ya sa nake son ɗan yi muƙaddima kafin fara karatunmu na yau ba tare da ambatan sunaye ko maimaita abinda aka aikata ba kafar sadarwa ta yi wani abu a cikin satin nan wanda muninsa ya isa kuma wannan abin da ta yi ya zama dalilin ya sami raddu fi'il wato mai da martani gwargwado raddu fi'il ne daga ban san za mu kira shi martani ko ba martani ba raddu fi'il ne dai daga duniyar musulmai da dama kwarai da gaske alhamdulillah abin da nake so in ɗan yi ishara zuwa gare a musulmi Allah subhanahu ta'ala bai yi shi don ya zama kullum munfa'il da ahdath ba ya kamata ya zama fa'il ne kila wannan yana cikin ma'anonin khilafa khalifa a khilafa daga cikin ma'anonanta shine mu zama mu muke taujihin tunanin ɗan adam ba wai kawai khilafa yana cikin misali kere-kere ko jagorancin siyasa ko kaza a'a shi kan shi tunanin ma suwa suke sana'anta tunanin ɗan adam duk wanda ya fi kusa da Allah wanda ya fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kan manhajin na kwarai to ya kamata ya zama shi yake sana'anta yake taujihin tunanin ɗan adam amma waƙi'in da yake faruwa a duniyarmu mu mun sani gaba ɗaya saɓanin haka ne wasu ke sana'anta tunani suke sana'anta ahdaf mu mun zama mun fa'ilun wannan abu da ya faru yana da asbab wato yana da dalilai akwai dalilai na cikin da'irar musulunci akwai dalilai na waje dalilai na cikin da'irar musulunci nan akwai mubashira akwai gairu mubashira wata akwai dalilai wanda suke kai tsaye suke bayuwa zuwa ga irin wannan abin akwai dalilan da ba kai tsaye ba ne misali kamar tanahor rarraban al'ummar musulmi rauninsu kaucewansu daga fitra ukukul fitra da makamanta waɗannan wannan duka dalilai ne wanda za a iya cewa ba mu bashira ba amma akwai dalilai mu bashira. menene dalilai mu bashira abin da bahaushe ke cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga idan ya zama musulmi da kansa musulmi da kansa zai iya magana cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi a bakinsa mutum ne kaman kowa idan ya zama musulmi zai faɗi wannan to tiki nawa kake gani tsakanin faɗin wannan da kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin mutane akwai tazara babu tazara saboda ashe akwai laifin al'umman musulmi wasu daga cikin al'umman musulmi wanda kuma wannan maganan ba ina yi ne don nuna yatsa ga wata ta'ifa mu'ayyana ba domin wannan tasawur din na ganin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi mutum kaman kowa zai na'am akwai wasu wanda aka san suna yawan faɗin haka amma kuma madiya ma ta zamani shi ma dalili ne sannan a da'ira muwajiha ga wannan watan wanda take saɓani da wannan su ma ana samun wasu nabita na su wanda su kuma suke fifita wasu bayan Allah har akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da da'awan wasu riskan sun riski wasu manazil ne da wasu basu riska ba ko sun riski wasu abubuwa ne da wasu basu sani ba yasa suke ganin cewa za su iya fifita wani akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga duka wannan dalilai ne da su da wasunsu wanda su suke haifar da al'umma ta sami kanta a halin da ta sami kanta daga cikin da'irar musulunci ana samun wanda zai bakin shi zai zurme ya ce maka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba shi da albarka wal iyadu billah wal iyadu billah wal iyadu billah ana samu ana samun masu faɗa ko saboda jahilci da makamantan waɗannan abubuwan su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman albarkan ƙasar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka da kwanan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa bakinsa da bargon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafa wato suna neman albarkan duk abin da ya ta'allaka da da rasulullah sallallahu wani kuma yana zuwa yana gaya maka irin wannan ƙazamin maganar da sunan ilimi saboda gaskiya na san cikin ku akwai wanda ma zai iya wannan bayanin fiye da ni wato na sanin wannan cutan da haka abin da yake da muhimmanci shine mu duba tare mu ga menene magani yawanci maganin da muke ɗauka na raddu fi'il na reaction na infial galiban galiban taimakon waɗanda suke wannan ɓarnan yake yi don su ya alamuna zahiran min alhayatid duniya su abinda suka sani maganansu wai wani malamin yana cewa madiyar zamani ta kai ta kai yana kwatanta ta yake cewa kwacen kwacinta idan ka yi ma mutum ba daidai ba kai masa kuskure sai ka ce ya haƙuri dan Allah sai ya ce maka wannan ya haƙuri dan Allah a wani banki zan withdrawing ɗinsa cek ɗin wani banki ne ban san ko an fahimta ba cek ɗin wani banki ne ƙara tallatawa ne ƙara tallatawa ne kuma akwai fudul a cikin wasu mutane saboda raunin imani idan aka ce za faru zai ce bari shi ma ya je klikin ya gani to duk klikin da za ka yi ina zaton duk sacin da za ka yi duk shiga da za ka yi ka ga wannan abin to ina zaton ƙara masu wasu kwabbai kake yi ƙara masu yawan abin da za su samu na duniya wanda ba san komai ba sai wannan duniyan. kake yi saboda haka gwargwadon yadda al'umma suke yawaita masu kallo da bin wannan abin da bincikawa da dubawa gwargwadon yadda suke ƙara samun abin da suka yi don shi da haka abin da ya kamace mu uwa na farko akan wannan Allah subhanahu ta'ala ya bamu magani ko akan hadisul ifki laula muhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim ko da kaji wani ya fara a uzu billah uzu billah ni ba zan shiga ba kama ni Allah ya sani ina faɗin wannan dan na san kila wasu ma za su koya ba wai dan in ba da labarin kaina ba komin muhimmancin labari komin muhimmancinsa in na ga daga irin wannan kafafen yaɗawan ne wallahi zan tsallake shi ba zan buɗe ba komin muhimmancinsa ba wai sai wannan labarin ba hijran ma kono lana an kallama bi shi hijranun mutlaq shikenan kowane dalili kuma kar je domin duk lokacin da kake ƙara shiga kake ƙara bude pejin su duk lokacin da suke ƙara samun abin duniya da kai suke ƙara ƙarfi mitali suke ƙara ƙarfi da al'umman musulmi ko abin da muke bukata a farko kafin komai dole mu bitan mu, da alaƙanmu da alaƙan 'ya'yanmu da janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dole mu ƙara gyara tarbiyyan manahij ɗinmu mu ƙara tarbiyyantan kawunanmu da 'ya'yanmu da ɗalibanmu da al'ummanmu a kan matuƙan ganin girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan Allah ya saka wa magabatanmu da alkhairi babu shakka abin da suka tarbiyyance mu a kai kenan abin da magabata suka assasu a kai kenan to wannan abin da magabata suka assasu a kai din to dole mu ƙara dawo da shi mu ƙara bitan shi mu ƙara tabbatar da shi sannan saboda rashin lokaci a daga cikin abubuwan da suka kamata mu al'ummar musulmi mu daina shehinmu yana cewa daga cikin nau'o'in zuhudu a malam tijani ka kashe kyamaranka ba na son ana ɗaukan mutane a daga cikin nau'o'in zuhudu a daga cikin nau'o'in zuhudu ne mu koyi rashin kwaɗayin kayan da maƙiyan musulunci suka sana'anta sun riga sun mai da test ɗinmu ya jin daɗin ɗanɗanon abu in ba nasu ba Ba ya jin sha'awa idan mu ba ya ganin kyan wani abu in ba nasu ba Ran mu ba ya son wani abu in ba nasu ba da wani bautarwa da ya kai wannan dole ka koyi intuwa daga su tukuna tun farko daga cikin hanyar ‘yantuwa shine ‘yantuwa na kafafen yada labarai ba a ce dole sai kafan yada labarai na musulmai kadai za ka karbi labari ba amma har a waɗanda ba musulmi ba ai akwai wanda maƙiyi ne mai cutarwa akwai wanda abokin zaman lafiya ne ko akan ka'idan gulibatin rum ko saboda haka latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara ko to dan haka sai mu rika fayyacewa shin in ma ba namun bane to su wane ne za mu iya karɓar labarin su wane ne za mu ɗauka waɗanda za mu rika bincika labari da sanin abin da suke fitarwa watan suwa za mu ƙarfafa su wane ne ba za mu karfafa ba kuma tare da dai dukkan kokari na muga cewa al'umma musulmi ta samar da bada'il da a ce wannan zauba'an da muka tayar kawai zama muka yi muka ce to shi kenan kungiyoyi bari kar in ce afrad kar ya zama kamar hayal. kungiyoyin addini a kasar nan na tabbatar na musulunci kila sun kai dubu hamsin kungiyoyi da organizations da institutions na musulunci to kowace organization ta kawo naira dubu goma a zo a samar da ƙaƙƙarfan wani media platform online ƙaƙƙarfa wanda zai iya gasa da kowane media platform da ake da shi a ƙasa misali kawai nake yi dubu goma dai astagfirullah misali kawai nake yi da ai ta shiga ana surutu ana kaza misali nake yi ba abin da na sani ba ne, ba layi na ne. amma dai wato ina so in ce mu zama masu neman halli masu samo mafita maimakon mu koma muna ta surutu bayan kwana uku surutun ta ƙare kuma shikenan ya ƙare kuma shikenan mun koma yanda muke kafin bayan wasu 'yan shekaru kuma a ƙara samun wani ya ƙara tonan mu kar mu bar abu ya wuce sai mun sama masa mafita ko wannan misali na bayar da ƙungiyoyi attajirai nawa ne a ƙasar misali wanda wanda dubu ɗari za su iya bayar da ita ba wani abu idan fa ka sami mutum dubu kowannen su zai iya bada dubu ɗari ba tare da damuwa ba sun fada miliyan ɗari kenan da miliyan ɗari babu shakka to kuma mutum dubu ina ganin a kowane gari ɗaya za a sami masu kishin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama guda dubu ko wanda za su iya bada dubu ɗari ɗari misali nake kila ma ka samu da za su iya bada miliyan ɗai ɗai sai su magance matsalar a aikace daga nan sai su wuce kuma zuwa wani abu na gaba na taɓa baiwa wasu yan uwa shawara zan faɗi yanzu haka a fili saboda kila wasu tsinta don yawanci haka abubuwan suke sai ka faɗi abu sai wata rana bayan shekara biyar shida ka je wani gari sai ka ga su sun yi nisa a aikata wannan abin da kai ka faɗa har ka manta na ce masu me yasa ba za mu haɗa wasu mutane kawai da sunan mahaukatan hanyar Allah na san kusan ma'anar mahaukata da nake nufi ba e eh, uskurullah ta yi ƙulu majnun ko ko ta yi ƙulal mura'una innakum majani kawai su aikin su neman wani abu da addini ke bukata su yi da suna investment in ka sami misali mutum ɗari wanda suna shirya kowa ya saka miliyan ɗaiɗai ko biyar biyar a matsayin investment jari ne hannun jari za su saka ga wata matsala an lura al'ummar musulmi a ƙasar nan suna da lalura na asibiti muna da masana a wannan fannin muna da likitoci muna da masana muna da ga zamu zo mu tsara kamar yadda ake tsara kowane kasuwanci ba wai a yi shi ta jazba ba kamar yadda ake tsara komai da nagarta sosai a sami oke to ko waɗannan mutum miliyan mutum dubu wanda suka baiwa Allah kansu ko mutum ɗari ko ɗari biyu ko wannan ku ya sai hannun jari a ciki in ya miƙe falillahi alhamdu in bai miƙe ba ma dama dai su za su so ya miƙe saboda nagartan abin ba don wai suna son wani abu ya dawo musu ba sun maganin wannan matsalar ke sai su jira wata kuma ko ga matsala muna da rauni ba mu da an bar mu a baya abin da ya shafi sadarwa to shi kenan menene ya kamata a yi duk irin abin da za a yi na boko a yi feasibility studies din a yi duk abin da za a yi a gama a kawo um, document na da za a iya tsabbaka shi sai su zo su taru sai su tabbatar da shi sai su wuce gaba kuma ko ba an sami irin su a america ba wasu mutane da suka gane hadisin la zamo isna ashara alfin min killa ko la globu isna ashara alfin min killa suka ce to shikenan ba su haɗu su dubu goma sha biyu duk wata matsala da ta faru su dubu goma sha biyun nan su haɗu su magance ta kuma daga lokacin da na ji labarin da sun magance abubuwa da yawa kwarai Allah subhanahu ya muna fatan wannan ya zama a wajen wani watan gwargwadon kusantar mutum da fitra gwargwadon yadda zai ga wannan abubuwan abubuwa ne masu sauƙi gwargwadon kusantar shi da madda da duniya gwargwadon yadda zai ga abubuwa ne masu wahala Allah ubangiji ya sauƙaƙa mana hidima ga janabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aiki don ɗaukakan addinin musulunci Allah ya taimake mu ina ina yawan faɗa wa wasu attajirai abokaina cewa ni ina mamaki idan har za ka iya gina shaguna don kasuwanci za ka iya gina gida ka sa haya to me yasa ba za ka ma wannan kasuwancin naka ma'ana ba maimakon ka gina shaguna kila misali to ka gina asibiti mana na addini na musulunci in kana da experience kana da fahimtar layin misali ko ka nemi wanda misali kawai nake ko ka gina makaranta mana sai ya zama ka makarantar ta neman kuɗi nake nufi sai ya zama ka sanya wa kasuwancin naka ma'ana duk lokacin da za ka yi kasuwanci ka ƙara kusantar da shi zuwa ga ma'ana na hidimta wa addininka ina fatan muna fahimta